بسم الله الرحمن الرحيم في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله barkanmu da saduwa da ku daga nan hausa radio biyu da ke karkashin hausa tv daga birnin tehran jamhuriyar musanci ta iran mustapha adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na farko a wannan safiya ta asabar da fatan an tashi lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da ya dalla a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su sai kuma shirin nan naku na muryoyin masu sauraro daga nan sai duniyar mu a yau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 wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilo haz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu sai a ga zama domin aji labarin duniya tare da tahir amin raji. ga labaran duniyan da farko ga kanansu. jami'an tsaro a ƙasar iran sun sami nasarar kwance wani bom a birnin Shiras na kudancin ƙasar a najeriya kuma 'yan sanda sun ƙara jaddada cewa babu wata barazana ta tsaro a birnin abuja sai kuma ƙasar iraki inda za ku ji cewa majalisar dokokin ƙasar ta amince da gwamnati a sudani yanzu kuma ga cikakkun labaran jami'an tsaro a birnin shiraz na kudancin ƙasar iran sun sami nasarar kwance wani bom mai ƙarfi a birnin bayan sun gano shi kuma sun kama wanda ya ɗana shi tashar talabijin ta first TV a nan Tehran ta nakalto gwamnan lardin Shiraz Lutfullahi Shaibani yana faɗar haka jiya Juma'a ya kuma ƙara da cewa 'yan ta'adda na ƙungiyar ISIS wa'anda suka kai hari kan hubarin sha shirak a ranar laraban da ta gabata sun shirya tashin bom din ne a daidai lokacin da suka kai hari a kan hubarin amma ba su sami nasara ba lutfullahi ya kara da cewa 'yan ta'adda sun dana bom din ne a unguwar ma'ali a bat na birnin shiraz kuma da sun sami nasarar ta da shi to da an rasa rayuka da dama gwamnan ya ce a wannan unguwar ne aka fita da hankali a tashe-tashen hankula na baya-bayan nan bayan mutuwar masa amini a cikin makonnin da suka gabata a najeriya kuma 'yan sanda sun ce babu wata barazana ta tsaro a birnin abuja bayan da wasu ƙarin ƙasashe a duniya sun ƙara cewa akwai barazana a birnin kuma sun buƙaci 'yan su da su fice daga birnin jaridar prince time ta nigeria ta nakaltar speto general na 'yan sandan nigeria igp usman baba yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa 'yan sanda a cikin birnin suna cikin kota kwana idan har wata matsala ta taso bayan amurka da birtaniya da kasashen kanada da kuma australia sun ba da sanarwar cewa akwai tabbacin aukuwar matsaloli na tsaro a abuja babban birnin tarayyar najeriya kafin haka dai gwamnatin kasar birtaniya ta ba da sanarwa har sau biyu kan cewa akwai barazanar tsaro a birnin abuja haka ma gwamnatin kasar amurka ta ba da irin wannan sanarwar amma sufetin 'yan sandan ya ce wa mutanen birnin abuja su ci gaba da harkokinsu kamar yadda suka saba don a wajensu babu wannan barazanar sannan ko da ta taso ma a shirye suke su fuskance ta daga ƙarshe usman baba ya buƙaci a bugawa 'yan sandan waya a duk lokacin da aka ga wata barazana ta tsaro a cikin birnin ƙungiyar tarayyar turai da wasu ƙasashen duniya sun allah dai da kisan kiyashin da 'yan ta'adda na ƙungiyar isis suka ɗauki alhakin kaiwa a haramin sha shirak da ke birnin shiraz na kudancin ƙasar iran a ranar laraban da ta gabata kamfanin dinacin labaran ip na kasar iran ya nakalto kakakin jami'i mai kula da al'amuran harkokin waje na kungiyar tarayyar turai stephen steno yana faɗar haka a shafinsa na twitter ya kuma ƙara da cewa kungiyar tana sanya ido a kan abubuwan da ke faruwa a kasar iran har ila yau minista harkokin wajen kasar oman said badr abu saidi a tattaunawa ta tarho da tukaransa na kasar iran hussein amir abdullahiyan ya miƙa ta'aziyya ga gwamnatin kasar iran yayi kuma allah wadai da harin da aka kai a kan hubbarin sha shirak da ke birnin shiraz sannan a jiya juma'a ne miliyoyin mutanen ƙasar iran suka gudanar da zanga-zanga yin allah wadai da 'yan ta'adda da suka kai hari a hubbarin sha shirak da ke birnin shiraz na kudancin ƙasar har ila yau limamin masallacin juma'a nan birnin tehran ya jagoranci sallar jana'iza ga shahidai guda biyu wa'anda 'yan tashe-tashe hankula suka kashe su a nan birnin tehran masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a wata sanarwar haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatar leƙen asiri na ƙasar iran da kuma sashen ayyukan sirri na dakarun kare juyin juhal musulunci na ƙasar iran wato irgc suka bayar hukumomin biyu sun ce hukumar leƙen asiri ta cia ta ƙasar amurka da kuma ƙawayenta ne suka tsara tashe-tashen hankula na baya-bayan nan a duk faɗin ƙasar iran da nufin samar da rashin tsaro a kasar ta yadda daga baya za su buɗe hanyar kifar da gwamnatin kasar kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto hukumomin biyu suna faɗar haka a jiya juma'a sun kuma ƙara da cewa hukumar cia da kuma ƙawayenta sun tsara ayyukansu tun kafin mutuwar mahasa amini sannan bayan mutuwarta ne suka yi amfani da damar wajen aiwatar da shirin nasu labarin ya kara da cewa akwai shaidu da dama wa'anda hukumomin biyu suka tattara wa'anda kuma suka tabbatar da cewa hukumar cia da na kasar birtaniya da wasu kasashen yankin suna da hannu dumu-dumu a cikin shirya tashe-tashen hankula na baya-bayan nan majalisar dokokin kasar iraki ta amince da majalisar ministoci da sabon firayim ministan kasar muhammad shia a sudani ya gabatar a ranar alhamis tashar talabijin ta press tv a nan ta bayyana cewa kafin haka dai da mako guda ne majalisar dokokin kasar ta zaɓi abdullatif rashid a matsayin shugaban kasar iraki wanda ya nada a sudani a matsayin firaministan kasar jim kaɗan bayan an zaɓe shi wannan dai shine ƙarshen matsalolin siyasa a kasar iraki na baya bayan nan bayan kimanin shekara guda da gudanar da zaben majalisar dokokin kasar matsala mafi muni wadda kasar ta fada a ciki ita ce wato matsalar muktada sadar da magoya bayansa wanda suka fice daga majalisar bayan sun sami rinjaye sannan suka buƙaci a sake zaɓe a ƙasar rikicin da ya kai ga mutuwar mutane da dama daga ciki har da jami'an tsaron ƙasar na iraki masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla yanzu kuma ga shirin nan naku na muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri na dai na radio Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya har ma da sada zumunci to kamar kowane karshen mako lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunta tsakanin ƴan uwa da abokan arziki to kafin mu shiga gadan-gadan a cikin shirin zamu yi amfani da wannan damar domin isar da sakon ta'aziyya ga iyalan ɗaya daga cikin manyan masu sauraron wannan gidan rediyo cewa da na agwa mai faci daga birnin da magaram zandar wanda Allah ya wa rasuwa a waccan juma'ar da ta gabata Allah ya ji kansa ya kuma ramshe shi ya kuma sa kwanciya hutawa ce mu kuma da muka yi saura ya kyautata makomar mu haka duniya ta gada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bi'o ya hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar To da yawa dai daga cikin masu sauraron namu sun isar da sakon nasu na ta'aziyya game da rasuwar wannan mai sauraron namu wato na agwa mai faci ga kaɗan daga cikin waɗannan saƙonnin. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran. Sunana lawa Alhaji Abbali daga Agada su Koriyar Nijar. Muna isar da ta'aziyyar mu ga 'yan uwa akan wannan babban rashin da muka yi. Ubangiji Allah ya kan na agwa mai faci. Allah ya sa ya huta. Allah ya sa aljanna ce makoma. Ubangiji Allah ya karbi bakuncin shi ya sada shi da annabin rahama. Allah ya ba dangi hankuri na jure wannan rashin da aka samu assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh sashen hausa na BOH muryar musulunci da farko suna na haɗari mai kwamfuta mai yama lokal gan McKinstan kebistan nan ba daga kungiyar muryar matasan lahiyar Afirka to a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in miƙa saƙon ta'aziyya ta bisa ga rasuwa abokin gwagwarmaya dan uwa kuma wato na agwa mai fada ke da magaran to da fatar Allah ubangiji ya ji kansa masa da rahama Allah Ubangiji ya kyautata kwanciya ya sa kuma mutuwa ta zama huta ga musulmi baki daya da fatar Allah Ubangiji ya ba 'yan uwa da abokan arziki hakurin jure wannan rashi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi sunana haɗari mai kwamfuta mai yama lokar ganin kedistan Najeriya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na Radio BOH. Sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tsawa jamhuriyar Nijar ne kasar Kamaru. Shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na fara da wannan kalma ne domin ina son in yi amfani da wannan dama in miƙa ta'aziyya ta e zuwa ga 'yan uwa da ke cikin wannan gida da ma waɗanda ba sa ciki wanda na sani da wanda ban sani ba ta rasuwar ɗan uwa mu dan gwagwarmaya wato na agwa mai faci da ke garin da magaran allah ya ji kansa allah shi rahamtashe shi allah ya sa aljanna ce makomarsa mu kuma da muka rage a doron duniya allah ya sa idan tamu ta zo mu cika da imani na gode sashen hausa na radio boh mai magana ibrahim haruna bingilawa mazauni kasar kamaru assalamu alaikum radio voh tehran mai muku magana alkasmu ne daga nan agadez jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shiri ina so in mika sakona na ta'aziyya na rashin ɗaya daga cikin mambobin radio VOH hiran masu saurare gaskiya mi rishi na marigayi malam na agwa to Allah shi kanshi da rahama kuma ina ma duka al'ummar dangin shi ko kuma ina ma al'umma mazamanan unguwa e likita likita dutse da magaram ina musu ta'aziyya Allah shi kanshi Allah Allah rahamce shi Allah sa kwanciya futawa kuma mu da muka yi saura eh Allah ba mu guzurin tarda shi iyalin nasa Allah ba shi hankuri kuma Allah shigan musu waje radio Iran mai muku magana Alkasim ne daga nan gada ku tashi lafiya salamu alaikum rahmatullah sashin Hausa na radio Musulunci ta Iran mai magana Yakuba mai aski ba da raka jihar da magaram ina so ku bamu dama za mu aika sakon ta'aziyar mu ga yan uwa da iyalai da abokan arziki na na agwa mai faci wanda ke jihar da magaram wanda allah ya mai rasuwa ranar juma'a allah ya gafarta masa allah sa kwanciya ko hutawa ce allah ba su haƙurin jure wannan rashi da suka yi mu kuma idan tamu ta zo allah ya sanya mu cika da imani kuma mu za mu yi amfani da wannan dama domin mu aika addu'ar mu da dukkan musulmai wanda suka riga mu gidan gaskiya iyaye da mu da malamanmu allah ya ji kansa allah gafarta musu mai magana ya kuma mai haske ba da raka a jihar da magaram ku tashi lafiya to Allah ya ji kanshi ya sa kuma kwanciya hutawa ta yanzu ga sauran sakonnin naku na sada zumunci tsakanin ai'uwa da abokan arziki malami na farko suka ya yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu BOH Hausa Radio Tehran. Mai magana Sa'adu Isa Jamfuri Nijar jihar Tawa mazauni kasar Gambia. Da yake mana karshen mako za mu ga da uwa da aminan arziki. Da farko ina gaisa Abdullahi Isa mazauni kasar Gambia ina gaisa Alhaji Emadi Abubakar Zangon Rabo ina gaida babban abokina da ke kasar kana Faso Harashi ina gaida abokina Salisu Alhaji Wakaso ina gaida abokina Lawali Ibrahim Lawai Cediya Zaria yana gaida Salele Alhaji Ino Lawai Dan Hayi yana gaida abokina Shafi'u Lawai Goje yana gaida abokina da ke kasar Cote d'Ivoire Shafi'u yana gaida babban yayana Malam Nasiru mazaunin kasar Afirkos yana gaida Grand Frankina Abuta Muhammadu mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazaunin kasar Gambia na gode BOH Hausa a tashi lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na Radio BOH. Sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar. Muna godiya da irin dama da kuke ba muna tsofa albarkacin bakin mu akan abin da ake ci muna tuwa ƙwarya. A wannan makon na shigo ne dauke da sakonnin sada zumunci. Da farko yana gaida jagoran wannan shirin wato Hassan Barka, Isa Bukar Tsoho mai albarka, samaria Haruna Idris, Shitu Tayar Agadas alkasun baba liman ahar sani sai madatsai da magaran isuhu madatsai da magaran yakuba mai aski ba da raka kabiru sule usman bakin kasuwan taransa da magaran adabi mai kwamfuta kado da riga ga dan filanin warje shehu ka tallaka ana zikiri yahaya danu azare yawala sani ta kai daga karshe na gaida daukacin al'umma da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen sa na ohe. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na tsairan Milil masu sauraro mai magana isu ne maɗatai da magaran jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan maɗatai da magaran. To yau ina so ku ba ni dama a yi gaishe gaishe na ƙarshen mako da farko ina gaida wakilin shirin na Hassan Barka akwai Sanusi maɗatai akwai shugaba Ila mai kafi da shayi garkin daura akwai Kabiru Sula Usman mai sai da kayan gini na bakin Taransa da magaran ina gaida Alkasim Baba Lima Aharam Alkasim Agaras Ilis Firezi Ra'anzuzi Shitu Tayar wanda suke a birnin Agaras akwai shugaba Raba mai aski Lektoro mai Esan france ba zan manta da abdulaziz brezin zama zamana ba akwai tasi Ngotri ya kuma aski ba da raka akwai baba lefe da magarma akwai baba gambo Tumiya akwai gonilo ali da kura jihar kano akwai ibrahim lara gabta kirika sama jihar jigawa akwai tahir el tahir jambulo ilyas yakubu diga itis gado da diga ga dan fana nomar a tabi mai kwamfuta mai yamma tsoho mai albarka a birnin yamai akwai muhammad dan bai bari bada mazajen daga a birnin yamai ina gaida dukkan mai sauraron wani gidan radio mai albarka suna na isu da magaram jamhuriyar Nijar. To kan dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa BOH daga nan birnin ran muke zuwa muku a cikin shirin na muryoyin ku masu saurare. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Eh, Maryam Musulunci Taharan suna shugaba Iliya Kanti da Shayi Garkin Daura ina so ku bani dama aika ga gaishe na ga 'yan uwa da mana arziki kamar da aka saba yau da barko dai shugaban shirin Hassan Barka barkan ku da warhaka da ku da 'yan gidan rediyon gabaki dai mai albarka da damar haka ina gada isu madatte su musu madatte ba zan manta tsoho mai albarka akwai hassan hassan wanda yake talabijin akwai usaini sitar ga kwalliya akwai mamman shehu shabde gari ne nan rampon hawa juju zandar ba zan manta da musa kane na mai shayi rampon hawa juju da magaran ba zan manta da kabiru eh, mai kayan gini ne wanda yake bakin taransa da magaran ba zan manta da hassan barka ba zan manta da sanusi alhaji sale wanda yake agadas mazamata da shehu ala wanda yake difa akwai hamidu kalalabuwa wanda yake guji maria difa mazamata da alhaji mamman sale wanda yake saudiya da duk wanda sunan su ya kai nan gabakina da 'yan cikin gidan nan ina wa kowa fatan alkhairi na shugaba iliya mai kanti da shai Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu a cikin shirin muryoyin ku masu saurare. inda a yau muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na gaba sai ka ja mu je Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran suna ana gwanin na ga waɗannan su tuwan dama da tura sakon gashe gashe na zuwa yan waga abokan arziki a bana fara da kai wato malam Hassan Barka kai da abokan aikin ka na gidan rediyon da BOH fatan kuna cikin koshin lafiya ina gaida ka wato Comrade Ibrahim Lara Gafta ina gaida ka Amal Ladan Girkau mutaka ke shan balan manta da kai baya wala sanata kai Isa Dabta ta kai ina gaida ka da mjali ta kai ina gaida aka wato baban gida gofajewa ta kai ina gaida ka suleiman dan filanin fita kalan manta da kai ba baban nan mai shago game da amir mai gidan gudu ta kai ina gaida ka ina gaida ka usman manuka mai ruwa ta abdullahi laki funtuwa najat alhaji adam funtuwa ba zan manta da kai ba yakuba mai manja funtuwa ina gaida ka wato siraji mkm ina gaida ka wato fa'ilu mahuta ina gaida ka muhammad muhammad dan bare bari ina gaida kowa da kowa na cikin wannan gida mai albarka na gwani lawan ali game da fatan za ku tashi lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muryar musulunci ta iran mai magana yayi sa'idu daga nan garin bande jamhuriyar nijar eh ina gaida shugaba iliya garkin daura ina gaida eh, a ɗayar zakin soyayya ina gaida shugaban shirin nan hassan barka ina gaida dukkan mambobi na kulab zaɓi sanka na nan gida nijar da ma najeriya da sassan duniya gabaki ɗaya mai magana ya hesa ido daga nan garin bande departement magariyar region kin zandar a yi sauraro lahiya Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH mu da haka mai magana Lawali Andu daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Kasantuwa muna karshen mako wanda lokaci ne da kuke ba mu dama mu miƙa gaishe gaishe mu don uwa da arziki. Da farko da yana gaida da dukkanin ma'aikatan wannan sashe musamman manajan wannan shiri Malam Hassan Barka akwai Abdullahi Salo shi ma yana gaida shi. Idan na dawo garin Niyami akwai Malam Musa Hamma akwai Malam Musa Adamu wanda aka da Musa Haris akwai Malam Usman Umaru wanda aka da Usman akwai kuma eh, Alhaji Ahmad Tari akwai babanmu Alhaji Ati wanda yana fata yana cikin goshin lafiya da fatan Allah ya kara masa lafiya idan na koma garin Agadez akwai lawa Alhaji Abbali akwai kuma Alhaji Ibrahim Askar akwai Alhaji Abdu Akwacha akwai Alhaji Mai Dukka wanda yake a nan kasuwar da dai dukkan masu sauraron wannan sashen na To da kuma wani neman muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Waɗanda ba su ji ba ko kuma suka ji mun taƙaita saƙonin nasu sai su mana afuwa game da yanayin lokacin da muke da shi. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mai ƙarshen mako lafiya. to sai a gyara zama domin a ji shirin nan na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fotowar ta shirin duniyarmu a yau. shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar kasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a baya dangane da cece kuce da ake yi a tsakanin washington da riyad dangane da yawan man fetur ɗin da ya kamata kasance a kasuwannin duniya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ashirin da ya gabata mun buɗe magana akan matakin da saudiya ta ɗauka na haɗa kai da ƙasashe masu arzikin man fetur da ba su cikin ƙungiyar nan ta opec wajen takaita yawan gangunan man da ake fitarwa a kasuwannin duniya a kowace rana wannan matakin bai wa amurka babbar kawar saudiyar daɗi ba ko kaɗan kuma wannan rashin jin daɗin ya fito fili a cikin irin maganganun da shugabannin ƙasar ta amurka suka rika yi tun daga kan shugaban ƙasa da sauran jami'an diplomasiya da ma kafafen watsa labaru da suka rika sharhi shugaban amurka joe biden wanda tashar talabijin ɗin cnn ta yi hira da shi a kan wannan batu bai ɓoye fushinsa ba ya yi suka da kakkausan murya a kan saudiya tare da ishara da cewa tana goyon bayan yakin da rasha take yi da ukraine su ma jami'an diflomasiyyar kasar sun tafi akan wannan turba wacce shugaban kasar ya yi tare da yin kira da ai bitar alakar kasashen biyu abin tambaya a nan shine shin da gaske ne amurkan ta fusata da matakin na saudiya ta yadda har ta fara tunanin yin bitar alakar da ke tsakaninsu mai daɗaɗɗen tarihi da kuma muhimmanci da akwai wasu abubuwa da masharhanta harkokin siyasa suke bayyanawa a matsayin tabbatattu kuma ginshiƙai na farko shine alaƙar da ke tsakanin amurka da ƙasashen larabawan yankin tekun fasha musamman saudiya alaƙa ce mai ƙarfin gaske wacce aka gina ta a kan man fetur ɗin da saudiya ta mallaka da kuma dala amurka a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar an samar da wani tsari na yadda za a rika sayar da wato man fetur da dala amurka wato dala ita ce ma'auninsa kuma an gina siyasa mai yawa akan haka da ta hada da girke sojoji a cikin wannan yanki domin ba wa wuraren da ake haƙo man fetur din kariya abu na biyu kuwa shine guguwar sauyi take kadawa a duniya tana shafar alakar kasashe da kuma canza mizanin karfi wasu kasashen karfinsu zai karu hakanan rawar da suke takawa yayin da ƙarfin wasu ƙasashen zai yi ƙasa ya ragu don haka tasirinsu shi ma zai samu koma baya kuma za a samu sauyi a cikin alaƙar ƙasashe ta fuskar soja da tsaro da kuma tattalin arziki da siyasa a bisa wannan dalili da wuya a ɗauki abin da yake faruwa a tsakanin amurka da saudiya da cece kucen da ake yi da cewa yana ƙarƙashin wato yakin neman zaɓe na majalisar dokokin amurka da za a yi wanda aka saba da ake kira na tsakiya sai dai mun bayyana cewa abinda saudiyar za ta iya yi yana da iyaka domin wa amurka abu ne wanda yake da buƙatar yanayi na musamman na siyasa yanayin siyasar ƙasa da ƙasa a wannan lokacin bai ba wa saudiyar wannan dama ba kuma tabbas da akwai sauye-sauye da suke faruwa a wannan fage idan muka ɗauki haramtacciyar ƙasar isra'ila a farkon yaƙi ukraine ta ƙi fitowa fili ta goyi bayan ukraine ɗin duk da cewa ana zarginta da hakan saboda tsoron martanin da rasha za ta mayar a lokaci ɗaya kuma tana son yi wa siyasa amurka da nato rakiya dangane da rasha akan yaƙin na ukraine an waye gari tana bai ukraine makamai amma cikin tsantseni duk da cewa tana tsoron babbar sandar rasha iran tun farkon yakin ta zargi nato da kai rasha bango sai da duk da cewa ana batun iran ɗin ta sayarwa da rashin jirage marasa matuƙi sai dai tana ci gaba da yin kira da a kawo ƙarshen yakin kuma tana kora goyon bayan ci gaba da yakin wannan bai hana kef ɗaukar mataki mai tsauri ta fuskar diplomasiya a kan tehran ba inda ta rage yawan wato alaƙar ta da iran sai dai duk da waɗannan sauye-sauye da suke faruwa na alaƙa tsakanin ƙasashe da kuma fushin da amurka ta yi a kan matsayin saudiyar riyar ba za ta iya bi wa rasha ta yi furuci da halaccin abin da rashin ta yi ba na shigar da wasu yankuna guda hudu na ukraine a ƙarƙashin ikonta abin nufi a nan ba za ta iya yi wa dukkanin siyasar rasha ta fada da jayayya da amurka da nato rakiya ba ministan harkokin wajen saudiya adil jubair ya yi watsi da zargin da amurka ta yi wa ƙasarsa a kan batun man fetur din da yawan wanda ya kamata a fitar da shi zuwa kasuwannin duniya ya kuma kore duk wani ƙoƙari na baiwa abin da ya faru fassara ta siyasa to idan har saudiya ba za ta iya bijirewa amurka ba da yin hannun riga da ita saboda lilai da muka ambata a sama mafi muhimmancinsu shine rashin yanayin siyasar da ya dace amma kuma cikin abin da fadan mulkin amurka ba ta so shin hakan yana nufin cewa tana yin siyasar dodorido ne to me ma siyasar dodorido take nufi harry kissinger wanda aka baiwa sunan dila a fagen siyasa shine wanda ya kirkiro wannan fassara ta siyasar dodorido wanda ya baiwa suna constructive ambiguity ma'anar shine yin amfani da wata kalma ko ma'ana wacce fassararta bata fito fili ba akan wani abu mai matuƙar muhimmanci domin cimma wata manufa ta siyasa to idan har saudiya tana aiki da wannan irin siyasa a kan batun makamashi da kuma kusantar rasha to hakan baya nufin ta ɗaura zaren dambe da amurka illa iyaka dai yana aiki da saƙo ne a kan cewa da akwai sauyi fa da ya faru a fagen siyasar ta ta waje tabbas kuwa sauyi ne mai jan hankali shi yasa ma ya zama abin da ake ta magana da cece ce a kan shi musamman daga amurka turai bisa jagorancin amurka sun rufe batun kisan jamal kashogi sun yafe wa dan salman abin da suke son yi shi mayar da yarima mai jiran gadon na saudiya dan gida wato ya zama wanda zai karbi dukkanin abin da suke so ya zama nasu ya shiga aljihunsu sai dai ɗan salmanu ya ɗauki wannan matakin ne a kan batun man fetur wanda babu adawa da kowa amma kuma ya amfana da ɓangarori da dama musamman ƙasashen da suke da arzikin man fetur domin kuwa idanunsa suna kan karagar mahaifinsa sarki salman ne da yake son ya hau abin tsoro shine yadda matsalar tattalin arziki a duniya take ƙara ƙamari idan kuwa ta ci gaba da haka to za a kai inda al'amura za su ƙwace hakan zai iya sanya ƙasashen turai ɗin su ɗauki matakai masu tsauri a kan duk wata ƙasa da suke ganin tana ƙara yawan matsalar da suke fuskanta ta tattalin arziki. musamman ma dai bisa la'akari da cewa a cikin kasashen turai a wannan lokacin ana ta gudanar da zanga-zanga a kan tsadar rayuwa makamashi kuwa shi ne a gaba wajen ƙara hauhawar farashinsa ga kuma sanyi na karatowa wanda idan har ba a samu mafita ba to shakka babu kasashen turan za su yi sanyi da ba su taɓa fuskanta irinsa ba don haka to dole ne dai siyasar dodorido ta sauya ta shiga cikin wani yanayi na daban da ba a san yadda zai kasance a nan gaba ba to ma sauraro ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku kenan a cikin wannan shirin da kuma wannan jigon da muka kawo muku shi cikin bangare biyu na alaƙar saudiya da kuma amurka musamman bisa la'akari da matakin bayanan da saudiya ta ɗauka na amincewa da rage yawan man fetur ɗin da za a rika fitarwa zuwa kasuwannin duniya to kafin mu karkare baki ɗan yi bankwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Aminu Ibrahim Kewa ɗauke da shirin na Muleka Iran. Muleka Iran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake da mu a cikin shirin na Muleka Iran. Shirin da a cikin sa muke kawo muku bayanai game da tarihin muyan wurare masu da tarihi. da mawuraye na al'ada da mawuraye na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a da ke nan kasar iran da kuma yan damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko kuma neman ilimi ko kuma kasuwanci da ƙarshe ma har da neman lafiya da fatan masu sun ci da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ban su amma kai manta na di a bisa faifai. To madalla yanzu ka bari mu shiga cikin kwarai shirin. A shirinmu na baya mun yi muku bayani game da tsibirin Kesh da ke nan kasar Iran inda muka bayyana cewa tsibirin Kesh yana daga cikin tsibirai mafi girma a yankin tekun fasha da ke da albarkatun cikin ruwa masu yawa da ke daukar hankali masu zuwa yawon bude ido. Kuma mun tsaya ne inda muka yi muku bayani kan ƙauyen left da ke tsibirin na Kesh. Yanzu kuma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Da fatan masu su gyara zama domin jin ci gaban shirin da yake zuwa muku daga nan rediyo VOH Hausa da nan birnin Tehran. Yanzu kuma sai wuri na gaba kogon gishiri. Kogon gishiri da ke tsibirin Kesh yana ɗaya daga cikin abubuwa masu ɗaukar hankali na gargajiya da ke lardin Hormuzgan. Farin ratsin gishiri da ke gefen tsaunin kogon daga waje wanda ya fito a fili. Yana daga cikin abin da ke ƙara hankali jan idon masu sha'awar zuwa yawan buɗe ido. ci gaba da kwararowa da ruwan gishiri yake yi a kan kogon shiri din yana ba da wani yanayi mai ɗaukar hankali ga masu sha'awar zuwa yawon buɗe ido musamman yadda ruwan gishirin ke gudana a gefensa yana ƙara fito da kyawun kogon a zahiri yanzu kuma sai gandun dajin harra mangrove shine wuri na gaba da yake da matukar mahimmanci da za mu ba masu sha'awar zuwa yawon buɗe ido ko shakatawa su ziyarce shi wato gandun dajin harra gandun daji na harra yana daga cikin gandun daji guda takwas na kasar iran da faɗin sai kai kilomita murabba'i dubu biyu mafi kyawun abin al'ajabi na halitta wanda mutum zai iya shaidawa a cikin sauƙi a cikin yini shine yanayin hawa da teku yake yi da faɗowar ruwa da rana jijiyoyin bishiyoyi da suka nutse a cikin ruwa za a gansu sun fito daga cikin ruwa a fili kowa yana gani gunin ban sha'awa sai kuma Avicenna marina wata bishiya ce da ta rufe mafi yawancin gandun dajin wanda tsawonta ya kai mita takwas kuma tana da saiwowi ta waje kuma suna iya tashi a ruwan gishiri. A al'adance ana amfani da ganyen bishiyar harra a matsayin abinci ga dabbobi. A shekara ta 1972 an sanar da gandun dajin na harra a matsayin yanki mafi kariya don kiyaye yanayin da ya dace wanda dajin ke bunƙasa wannan dajin mangrove yana daga cikin abubuwa masu ɗaukar hankali a tsibirin kesh labari mai faranta rai a nan ga masu yawon shakatawa shine za su iya hawa kwale-kwale domin yawatawa ta hanyar yin tafiye-tafiye cikin gandun dajin inda za su ga bishiyoyi da ke iyo da kuma yanayi na musamman daga cikin abubuwan da suka sanya tsibirin na kesh ya zama na musamman shine saboda yadda yake da wuraren zama na bakin teku iri-iri ana iya ganin nau'o'in gadaje kala-kala a bakin tekun irin su mujane reef gabar dutse laka rairayin bakin teku masu yashi da dazuzzukan mangrove a tsibirin na kesh wannan kenan game da abin da ya shafi tsibirin kesh. yanzu kuma bari mu kawo muku tarihin ƙauyen farisiyani kwanci kyakkyawar fasahar gine-gine ta ƙasar iran ƙauyen kwanci yana ɗaya daga cikin muhimman wurare masu ɗaukar ido da jan hankali na masu yawon shakatawa da ke lardin galistan na ƙasar Iran. Kyakkyawan garin kwanci yana kan hanyar tsakanin azad Azadshar da Shaharud a yanki mai tsaunuka kuma yana da nisan kilomita 115 daga garin Gorgon babban birnin lardin Gulistan. Ƙauyen Farsiyani Konci shi ne ƙauye na biyu da aka yi wa rajista a cikin wuraren tarihi da ke lardin Gulistan a shekara ta 2017 wato ya shiga jerin muhimman wurare na tarihin ƙasa. Wannan gari ya yi kama da ƙauyen Masule da ke lardin Gilan a ɓangaren yanayin tsarin gine-gine da matakalai. Wannan ma ya sa ake kiransa da suna masule ɗin gulistan farsiyani ƙanci ƙauye ne da ke tsakiyar tsaunuka da ke da tagogi masu launi shuɗi da kwalabe na palagonium wanda sanya su da aka yi a bayan taga ya ƙara fito da kyawun lungunan ƙauyen musamman ma da dare noma da kiwo shi ne mafi yawancin ayyukan da mutanen da ke rayuwa a ƙauyen na farsiyani kanci suka fi shagaltuwa da shi saboda albarkacin teku da idanun ruwa da suke da shi. Mata suna taka muhimmiyar rawa a ƙauyen Farsiyani Kwanci wajen kiyaye al'adun gargajiya na ƙasar Iran ta hanyar yin amfani da tufafinsu na gargajiya da suka gada kaka da kakanni. To masu saurare ilefin daɗi ƙarewa ganin masu ganin lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki don haka zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wasu ɗan shirye-shiryen amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi na kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya da ya ƙarshe muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. masu rado yanzu ga shirin nan naku na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun zanga-zangar al'ummar Sudan ne ta cikan shekara guda da rusa gwamnati rikon kwalya ta haɗin gambiza tsakanin fararen hula da sojoji a ƙasar da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. an samu bullar kazamin taho mu gama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an 'yan sanda a gaban majalisar dokoki da ke garin omdurman na kasar sudan baya ga bullar zanga-zanga a garuruwa da dama na kasar inda al'umma ke rera taken neman mulkin farar hula tare da jaddada buƙatar janyewar soji a harkokin mulkin kasar a ranar cikan shekara ɗaya cur da sojoji suka gudanar da juyin mulki a kasar ta hanyar rusa gwamnati rikon kwarya ta haɗin gambiza tsakanin farar hula da sojoji a ranar 25 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2021 majiyar kwamitin likitoci ta kasar sudan ta fitar da sanarwar cewa a taho gaman da aka yi tsakanin jami'an tsaron sudan da masu zanga-zangar nuna kiyayya ga mulkin soja a kasar a ranar zagayowar cikan shekara guda da juyin mulki da sojoji suka gudanar a kasar an samu jikatan mutane masu yawa kuma halin wasu daga cikinsu ya munana inda rahotanni suke bayyana cewa jami'an tsaron sudan sun yi amfani da iskar gas mai sanya hawaye a garin arewacin khartoum da aka fi sani ne da khartoum bahari domin hana masu zanga-zanga ƙetare kan gadar almalik nemur lamarin da ya janyo shaƙewar jama'a masu yawa tare da ficewa daga cikin hayyacinsu hakanan jami'an tsaron ƙasar ta sudan sun rufe hanyoyin da suka bi ta kan gadoji da za su kai ga birnin hartum fadal mulkin ƙasar tare da tsaurara matakan tsaro gami da gudanar da binciken ababen hawa kamar yadda suka rufe hanyoyi da motocin yaƙi masu sulke kuma jami'an tsaron sun rufe dukkanin hanyoyin da za su kai ga babban hedkwatan soji da fadar shugaban kasa ta hanyar sanya shingen duwatsu da na waya domin gujewa kutsan masu zanga-zanga zuwa yankunan kuma kwamitin likitocin kasar ta sudan ya bayyana cewa jami'an tsaro sun yi ta harba iskar gas mai sanya hawaye ba kakkautawa kan masu zanga-zangar a sassa daban-daban na kasar da nufin tarwatsa su sannan kamfanin dillancin labaran kasar faransa ya watsa rahoton cewa bayan firgicewar jama'a saboda tasirin iskar gas mai sanya hawaye wata motar soji ta bige wani farar hula da ya kai ga mutuwarsa a garin Omdurman da ke makwabtaka da birnin Khartoum fadar mulkin kasar. Rahotanni sun bayyana cewa zanga-zangar ranar cikan shekara ɗaya curda sojoji so gudanar da juyin mulki a Sudan ta hanyar rusa gwamnati rikon ƙwarya ta haɗin gambiza tsakanin fararen hula da sojoji a ranar 25 ga watan Oktoban shekarar da ta gabata ta 2021 ta samu halartar dubban mutane mutane a sassa daban-daban na kasar misalin birnin khartoum fadar mulkin kasar da garuruwan amdurman bahari wad madani almanakil atbara port sudan kassala alkadarif addamazin sennar sinja al'obit alfashir niyala da ajunaina shaidun ganin ido sun sanar da cewa an yanke hanyoyin sadarwa na yanar gizo-gizo da wayoyin tarho da kuma wayoyin hannu 'yan sa'o'i kaɗan kafin fara gudanar da zanga-zangar da masu fafutuka suka kira na tunawa da cikan shekara guda da juyin mulkin da sojoji suka yi da hanyar koran fararen hula a gwamnatin haɗin gambiza a ranar 25 ga watan oktoban bara hakika kafin samar da gwamnatin rikon ƙwarya a ƙasar sudan al'ummar ƙasar ta kafa kwamitoci da ake kira da kwamitocin adawa a birane da ƙauyuka bayan barkewar zanga-zangar gama gari a ranar 19 ga watan disamban shekara ta 2018 kuma kwamitocin sun taka gagarumar rawa wajen ruruta wutar zanga-zanga a dufaɗin ƙasar. har ta kai ga ƙarshen mulkin soji ƙarƙashin shugabancin umar hassan albashir a ranar 11 ga watan afrilun shekara ta 2019 sannan a ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar abdul fatah al-burhan ya ɗauki matakin gudanar da juyin mulki ga gwamnati rikon kwaliyar kasar da ta hada da fararen hula da sojoji domin jagorantar sudan zuwa ga zabukar gama gari da zai kai ga kasar ga mulkin fararen hula zalla inda ya rusa majalisar ministocin kasar da majalisar gudanar da mulki da kuma tsige gwamnonin jihohi da kama jami'an gwamnati rikon kwaliyar kasar fararar hula daga cikinsu tare da kafa dokar ta ɓaci a duk faɗin kasar lamarin da ya sake kunna wutar bore a duk faɗin kasar tare da neman kakkaɓe hannun sojoji daga duk wani harkar shugabancin kasar sudan kafin babban hafsan hafsoshin sudan general abdul fatah al burhan ya ɗauki matakin juyin mulki a sudan ƙungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasa gami da sojojin kasar sun cimma yarjejeniyar kafa gwamnati rikon kwarya a ranar 21 ga watan agustan shekaru. shekara ta 2019 da za ta kawo ƙarshe a watan Yulin shekara ta 2023. kuma a ƙarƙashin gwamnati rikon ƙwaryar za a raba madafin ikon ƙasar ce tsakanin sojoji da fararen hula da kuma tsoffin jami'an ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar kuma aka cimma yarjejeniyar zaman lafiya a ƙasar a shekara ta 2020 Ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da gwamnatocin ƙasashen duniya sun gargaɗi shugaban mulkin sojin Sudan, General Abdul Fattah al-Burhan kan ɗaukan duwani matakin ɓangare guda wajen yin gaban kansa ba tare da amincewar sauran 'yan siyasar ƙasar ba. bayan juyin mulkin da sojoji so gudanar a kasar sudan Ƙungiyoyin ƙasa da kasa gami da gwamnatocin ƙasashe. sun fito fili sun bayyana rashin amincewarsu da juyin mulkin tare da jaddada wajabcin komawa kan tubalin yarjejeniyar da aka cimma a ƙasar. tsakanin ƙungiyoyin fararen hula da 'yan siyasa gami da sojoji bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir inda kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar da bayanin da ya samu amincewar dukkanin mambobinsa da a ciki yake bayyana tsananin damuwarsa kan matakin da sojoji suka ɗauka na kwace madafin iko a sudan hakanan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya jaddada wajabcin sake dawo da gwamnati rikon kwaryar ƙasar ƙarƙashin jagorancin fararen hula kamar yadda aka cimma yarjejeniya da ta zame doka a ƙasar hakanan bayanin ya jaddada buƙatar hanzarta sakin dukkanin jami'an gwamnati rikon kwaryar ƙasar da ake tsare da su a wancan lokaci kamar yadda a wancan lokacin ƙungiyar tarayyar afirka ta fitar da bayani mai kaushi kan batun kafa dokar ta ɓaci da rundunar sojin sudan ta yi bayan juyin mulki a ƙasar tare da nuna rashin amincewarta da duk wani batun juyin mulki gami da dakatar da sudan a matsayin memba a kungiyar ta tarayyar afirka har sai ta dawo kan yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin fararen hula da sojoji ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwarya da aka kafa bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir a watan afrilun shekara ta 2019 da nufin gudanar da zaɓuka a ƙasar bayan cikan wa'adin gwamnati riƙon ƙwaryar ƙasar a watan yulin shekara ta 2023 da nufin komawa kan cikakken tsarin dimokuraɗiyya demokuraɗiyya a ƙasar ta sudan A nashi bangaren wakilin kasar Amurka na musamman a yankin gabashin Afirka a wancan lokaci, Jeffrey Pittman ya zargi shugaban rundunar sojin Sudan Abdul Fattah al-Burhan da ha'intar juyin juyin halin Sudan da aka gudanar a kasar a shekara ta 2019 a zantawarsa da gidan talabijin na CNN na kasar Amurka. Pittman ya zargi General Abdul Fattah al-Burhan da kokarin dawo da Sudan zuwa ga tsarin tsohuwar gwamnatin kasar yana mai cewa wannan abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba cikin sauƙi Jeffrey Pittman yana mai jaddada cewa 'yan gwagwarmayar Sudan ba za su taɓa ƙyale sojoji su sake mame madafun ikon ƙasar ba, tare da jaddada cewa General Abdul Fattah al-Burhan yana fuskantar matsin lamba ta hanyar zanga-zangar al'ummar ƙasar baya ga matakan matsin lamba da ƙasashen yanki da na sauran duniya suka ɗauka kansa. har ila yau pittman ya kara da cewa alburhan da hamidati ba su taba nuna masa cewa za su ɗauki wannan mataki ba na kakkaɓe hannun fararen hula daga harkokin mulkin ƙasar musamman ɗaukan matakin rusa majalisar ministocin ƙasar ta hanyar juyin mulki pittman ya yi nuni da yadda batun juyin mulki a sudan ya fusata al'ummar ƙasar tare da shirya zanga-zangar ƙalubalantarsa bayan matsin lamba kan rundunar sojin sudan ta sanar da janye batun juyin mulki tare da sakin dukkanin mutanen da aka kama gami da sake dawo da prime minister kwankwariyar kasar abdullah hamdok kan mukaminsa sai dai bisa wasu sharuɗa inda mafi yawan 'yan siyasan sudan musamman ga gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar suka ki amincewa da sabbin sharuɗan lamarin da ya tilastawa prime minister abdullah hamdok yin murabus daga kan mukaminsa kuma gamayyar rundunar yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar ta jaddada aniyarta ta ci gaba da gudanar da zanga-zanga a duk faɗin sudan har sai ta kai ga fatattakan waɗanda ta kira da masu juyin mulkin soja a kasar ta hanyar mai gurbin su da gwamnatin farar hula Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya to madalla sai a ga zama domin aji labarin duniya a takaice. jami'an tsaro a birnin shiraz na kudancin ƙasar iran sun sami nasarar kwance wani bom mai ƙarfi a birnin bayan sun gano shi kuma sun kama wanda ya ɗana shi tashar talabijin ta Paris TV a nan Tehran ta nakalta gwamnan lardin Shiraz Lutfullahi Shaibani yana faɗar haka a jiya Juma'a ya kuma ƙara da cewa 'yan ta'adda na ƙungiyar ISIS wa'anda suka kai hari kan hubarin sha shirak a ranar laraban da ta gabata sun shirya tashin bom din ne a daidai lokacin da suka kai hari a kan hubarin amma ba su sami nasara ba lutfullah ya kara da cewa 'yan ta'adda sun dana bom din ne a unguwar ma'ali a bat na birnin shiraz kuma da sun sami nasarar ta da shi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 קול דוד, קול האמת, הצדק והשלום, משדר את תוכניותיו מטהרן משעה